لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نساء نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا باب babu laifi النبي mata ينسو كو ko ينسو كو ‘yan ينسو ko ‘ya'yan ‘yan uwansu maza ko mata, ko ‘ya'yan ‘yan uwansu na shayarwa na dangantaka, su gansu ko su yi magana da su ba tare da shamaki ba. Haka nan babu laifi idan mata muminai ko abin da damansu ta mallaka su yi magana da su ba tare da shamaki ba. Ku ji tsoron Allah ya ko muminai mata cikin abin da ya muku umarni da abin da ya hana, domin yana ganin duk abin da kuke aikatawa da abin da yake fitowa daga wurinku.